iso albarka Allah ya mana albarka in sun gan mu albarka umma ta ce Allah ya maka albarka mu shiga studio na dau microphone haba ai sai albarka non stop albarka su ma sun sani sai albarka yasa ake zance ai ka dauka ba bahaushe ki damu umu mutum ne yana zance ne dan ya san irin lafazin da yarinya take yana zance ne dan ya san irin hakurin yarinya yana zance ne saboda ya san inda yarinya ta fito yana zance ne saboda ya san irin zaman da yarinya take da iyayenta akwai abubuwa da yawa da ake zakulo su a cikin zance ba wai kawai ana zance ne don a yi nishaɗi ba kana zance ne don ka gano wasu abubuwa na zamantakewar gidan wannan yarinyar da kake nema ita tana zance da kai ne don ta gano asalinka a ciki zaka ce da allah da an ce zuwa kuka garin nan daga wani gari kuka zo ce wallahi daga borno muka zo a dama ke babar ya ce wallahi baba kaga uwata babar ya ce amma ubana ta ne kin ga asali yana fitowa a zance ah kai rannan ku na ga babanku ya shiga masallaci a shi masallacin ahalus sunna yake sa yi eh, wallahi ka san shi dan ahalus sunna ne babana dan hali suna ne a babana dan ɗariƙa ne ba. waɗannan fa su ya kamata su to azance ya za ka samu waɗannan bayanai lokacin da kake chatting lokacin da kake wazo ya za ka samu duk abin da za a ga in ma za ki ganta a hoto sai ta shafe shafe ta yi kwalliya ta yi waye an sa riga irin inda ɗan ciko-ciko ma an yi na mama da sauransu da sauransu in gane sannan ta fito fes ta zauna ta makale a jikin fulawa ta ɗauki hoto sannan ta turo maka a ci gaba da zance saboda haka auren social media a bisa al'ada gaskiya ba karbe shi ba. No one's gonna help you if you don't help yourself. Brace yourself, what's about to come next? Something